صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da kowa a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta ƙarshe a wannan rana da fatan an sha ruwa lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla Allah a cikin fitowar mu ta wannan lokaci shine shirin nan na ko kun san sai kuma labarin duniya da ɗume dumin su abin da zai biyo baya shine afirka a yau daga nan sai tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan sai kuma shirin nan na murayin masu saurare daga nan kuma sai kisoshin rayuwa sai lafiya sai da kula sannan mu karkare da duniyar mu yau to yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na kokon san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 27 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1961 kasar saliu ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya saliu ta kasance karkashin mulkin mallakar turan portugal tun a cikin karni na goma sha biyar kuma ta zama ɗaya daga cikin tashoshin kwasar bayi bagaken fata zuwa turai yadda mulkin mallakar turawan burtaniya a saliyo ya fara a ƙarshen karni na goma sha takwas har zuwa shekara ta 1961 da kuma shekara ta ɗaya ne ƙasar ta koma a kan tsari na jamhuriya ƙasar saliyo tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i ɗaya sannan kuma tana makwabtaka da tekun atlantic sannan tana iyaka da tekun atlantic kamar da kuma take makwabtaka da kasashen gini da liberia masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1972 kwame nkrumah tsohon shugaban kasar ghana ɗan siyasa wanda ya samarwa kasar da 'yancin kai daga hannun turawan ingila an haifi kwame nkrumah a shekara ta 1909 ya kammala karatunsa na digirin digirgira a kasar amurka kuma ya kasance shine shugaban kungiyar ɗaliban jami'a gagen fata a kasar amurka da kanada a lokacin yana karatu a lokacin ya dawo kasar ghana a shekara da 1947 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna ghana national people's party Party sai kuma a shekara ta alif tara da da hamsin daya jam'iyyar ta sami nasara a zaben majalisar dokokin kasar da haka kuma ya zama firaministan kasar ghana tun kafin samun yancin kai a kasar sai kuma bayan samun yancin kai a shekara ta alif tara sittin ya zama shugaban kasar ta ghana nkuruma ya taka gagarumar rawa wajen ci gaban kasar ghana da kuma nahiyar afirka kuma salon siyasarsa ba abu ne da yake burge turawan yamma ba domin kuwa yana da burin ganin cewa kasashen afirka sun dogara da kansu domin su zama masu ƙarfi da 'yancin siyasa ba tare da dogaro da ƙasashen turai ba bayan wata tafiya da ya yi zuwa ƙasar china a cikin watan fabrairun shekara ta 1966 wasu sojojin ƙasar ghana sun yi masa juyin mulki daga nan sai koma ƙasar gina da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 63 a duniya. da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar togo da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara mamayar kasar togo sannan daga baya turawan jamus suka mamaye ta a shekara ta 1858 sai kuma a lokacin yakin duniya na daya kasashen ingila da faransa suka kori sojojin jamus daga kasar sannan suka raba togo a tsakaninsu a shekara ta 1960 bangaren togo da ke karkashin ikon turawan faransa ya samu yancin kai kasar togo tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i shida sannan kuma tana makwabtaka da kasashen ghana benin burkina faso babban birnin kasar shine lome masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir Amin Raji. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta tabbatar da cewa Isra'ila ta aikata laifukan wariya a ƙasar falastinu A Najeriya kuma an ƙona wata babban kotun gwamnatin tarayya a jihar Ebonyi na kudu maso gabacin ƙasar. a ƙasar iraki kuma bumabumai sun tashi kan hanyar tawagar sojojin amurka a kudancin ƙasar ta iraki yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ba da rahoton cewa ta sami shaidu kan cewa gwamnatin harshe ƙasar isra'ila tana aikata ayyukan take haƙƙin bil'adama a ƙasar falastinu da ta mamaye da kuma nuna wariya a ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto kamfanin dillancin labaran afp na ƙasar faransa yana cewa rahoton kungiyar wacce take da cibiya a birnin new york na ƙasar amurka ya kunshi shafuka 213 kuma kungiyar ta bayyana cewa za ta mika rahoton ga kotun hukunta manya-manyan laifuka ta icc kenneth root babban daraktan kungiyar ya bayyana haka ne a safiyar yau talata a birnin new york ya kuma kara da cewa yahudan isra'ila suna azabtar da falasinawa ba don komai ba sai don su falasinawa ne sannan suna fifita yahudawa kan falasinawa don kawai su yahudawa har ila yau rahoton ya kara da cewa yahudawan sun kori miliyoyin falasinawa daga gidajensu a cikin watan da ya gabata ne dai kotun ta icc ta ba da sanarwar cewa za ta fara bincike kan al'amuran take hakkin bil'adama a ƙasar isra'ila wasu mutane waɗanda ba tantance ko suwaye ba sun kona babban kotun gwamnatin tarayya da ke garin abakalaki na jihar ebonyi a tarayyar najeriya jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa a safiyar yau talata ce wasu 'yan daba suka yi amfani da man fetur suka kona babban kotun gwamnatin tarayya da ke abakalaki daura da ofishin jam'iyyar pdp a garin wasu wa'anda suka gane wa idanunsu sun faɗawa premium time kan cewa kofarar da ta tashi a kotun ta shafi ɗakin ajiyar littattafai da kuma takardun kotun da kuma ɗakin jami'an tsaro jami'an kwana-kwana dai sun yi ƙoƙarin kashe wutar da ta tashi sanadiyar gobarar tun daga sanyin safiyar yau talata lovett oda kakakin 'yan sanda a jihar ta ebonyi ta tabbatar da aukuwar gobara sannan ta kara da cewa babu wanda ya ji ciwo ko kuma ya rasa ransa a gobarar kuma sun sami labarin cewa waɗanda suka aikata hakan suna da yawa sun zo kotun da sassafe don yin hakan wasu kafafen yada labarai na kasar iraki sun bayyana cewa wasu bamabamai wanda aka kera da hannu sun tashi akan hanyar tawagar motocin sojojin amurka akan babban birnin zikar daga kudancin kasar wanda ya jawo lalata wata mota daga cikin motocin tawagar dauke da kayakin yaƙi labarin ya kara da cewa mitoci 300 ne kacal tsakanin inda bom na farko ya tashi da kuma na biyu kamfanin dillacin labaran shafak news na kasar iraki ya bayyana cewa a garin basra ma na kudancin kasar wani bom din ya tashi a cikin tawagar sojojin amurka 'yan mamaya a kasar iraki kamfanin dillacin labaran shafak news na kasar iraki ya bayyana cewa a garin basra ma na kudancin kasar wani bom din ya tashi a cikin tawagar sojojin amurka da suke yankin tun shekarar da ta gabata ce dai majalisar dokokin kasar iraki ta kafa dokar korar sojojin kasashen waje daga kasar amma gwamnatin kasar amurka ta ki fidda sojojinta kimanin 2,500 da suke cikin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata kungiyar 'yan tawaye dauke da makamai a kasar myanmar ta ba da sanarwar kwace iko da sansanin sojojin kasar da ke wani wuri a kan iyakar kasar da kasar taiwan tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa wata kungiya wacce ake kira force of the karen national union wato knu a takaice ta ba da sanarwar kwace sansanin sojojin kasar da ke lardin karen kusa da kogin karen daga gabacin kasar a safiyar yau talata labarin ya kara da cewa kungiyar 'yan tawayen ta knu ita ce kungiyar 'yan tawayen mafi girma a kasar ta myanmar kuma bullarta a wannan karo ya zo ne a daidai lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatin demokradiyya a kasar labarin ya kara da cewa an kashe sojojin myanmar da dama a fafatawar amma mutanen yankin sun kauracewa gidajensu don jin tsoron irin mai da martanin da sojojin kasar masu juyin mulki za su yi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta alwahda ta ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa ta lallasa takwaranta na ƙasar iran wato Police ɗaya da nema a group c na wasan fidda gwani a wasannin zakaran afc na 2021 a jiya litinin tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa wannan shine wasan da kungiyar persepolis ta fadi a cikin wasanni biyar da ta yi a cikin group c duk tare da faduwar da ta yi a wasan jiya da kungiyar kwallon kafa ta persepolis ce a sama a wannan group din sannan za ta kara da kungiyar arrayyan ta kasar qatar a ranar alhamis 29 ga watan afrilun da muke ciki masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. To madalla an gaida tahir amiraji da ya karanto mana labarin duniya. Yanzu ga Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu nufi ƙasar chad ne domin yin magana akan halin da wannan ƙasa take ciki bayar da suwar tsohon shugaban ƙasa idris debi da kuma naɗa ɗansa muhammad a matsayin magajinsa wato shugaban ƙasa, da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a yau talata zanga-zanga ta barke a cikin babban birnin kasar chadi injamina domin nuna kin jinin gwamnatin sojan kasar ta rikon kwarya da aka kafa sai dai wannan zanga-zangar ta juya zuwa rikici da ya kai ga kashe wasu mutane wasu rahotanni da suke fitowa daga ƙasar ta chadi sun ce akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu wata mata ta mutu a lokacin da masu zanga-zangar suka kai hari a kan wata motar safa a cikin babban birnin kasar injamina sai kuma wani namiji guda wanda shi ma ya gamu da ajalinsa a kudancin kasar da a can ma zanga-zangar ta barke ta nuna kin amincewa da gwamnatin kasar ta soja. masu zanga-zangar dai sun kona tayoyi a kan titunan babban birnin kasar injamina domin su nuna ƙin amincewarsu da sabuwar gwamnatin sai dai 'yan sanda sun mai da martani ta hanyar harba hayaki mai sa hawaye. To a ranar 19 ga watan Afrilu ne dai shugaban kasar Idris Deby ya rasu. Bayan wasu raunuka da ya samu yayin fada da 'yan tawaye a filin daga. sojojin kasar sun karbi mulki sannan suka nada dan mamacin shugaban kasar wato muhammad idris debi a matsayin shugaban kasa jam'iyyun hamayya na siyasa da kuma ƙungiyoyin fararen hula sun bayyana abin da ya faru da cewa juyin mulki ne suna masu yin kira ga talakawan kasar da su fito kan titi su yi zanga-zangar kin amincewa da mulkin soja. a ranar litinin kuwa sojoji sun nada wani farar hura albert fahmi fadake a matsayin firaminista amma duk da haka 'yan hamariya sun yi watsi da wannan matakin bugu da ƙari su kuma sojojin ƙasar sun yi dokar hana duk wata zanga-zanga a faɗin ƙasar a wata sanarwa da suka fitar a ranar litinin sun haramta zanga-zanga ko kuma duk wani taro wanda manufarsa nuna ƙin amincewa da gwamnatin sojar su dai sojojin kasar sun yi alkawalin mika mulki ga farar hula bayan watanni 18 masu zuwa ta hanyar gudanar da zaɓuka shadi dai ƙasa ce mai mutane miliyan goma sha hudu da kuma ƙabilu da suka kai 200 suke magana da harsuna mabambanta za kuma a iya kasa yankunan ƙasar tsakanin mazauna gabas arewa da yamma da suke musulmi sai kuma mazauna kudu da mafi yawancinsu kiristoci ne da kuma masu bin addinin gargajiya ƙabilun zagawa da ƙar'an su ne waɗanda suka fi mamaye fagen siyasar ƙasar tun daure duk da cewa akwai ƙabilu irin bare-bare da kuma fulani a cikin wannan ƙasa da akwai kuma hausawa duk da cewa dai wato adadinsu kaɗan ne wannan salon mulki da ake yi a ƙasar ta chadi wanda ƙabilu biyu na ƙara'an da kuma zagawa suka mamaye shi yana ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da ƙasar take fuskanta shugaban ƙasar da ya rasu wato idris debi into ya kasance wanda ya fito daga ƙabilar zagawa don haka a lokacin da ya kafa mulkinsa kusan shekaru 30 da suka wuce mafi yawancin waɗanda suke zagaye da shi 'yan ƙabilar sane ta zagawa kuma su ne suke yarka baiwa manyan mukamai musamman ma dai a cikin sojoji duk da cewa a lokacin da ya hau mulki ɗin ya hau ne bisa in amincewa da kuma bore da dukkanin al'ummar ƙasar suka yi wanda maimakon ya jawo su a jiki sai zamanto ya fifita ƙabilarsa a kan sauran ƙabilun ƙabilar ƙar'an wacce shugabanni biyu fitattu suka fito daga cikinta da su ne gokonu wadai wanda ya mulki daga shekara ta 1980 zuwa ta 1982 da kuma hussein habri wanda ya mulki daga shekara ta 1982 zuwa ta 1990 wanda a lokacin da suke mulki suma sun jawo 'yan kabilar su ne da ba su makamai wani kwararre akan harkokin siyasar ƙasar ta cadi mai suna ali musa ya bayyana cewa tun bayan da mulki ya tashi zuwa ga ƙabilun arewacin ƙasar sai aka fara samun kici a fagen siyasa wannan ƙasa kabilan da suke a arewacin ƙasar zagawa kenan suna da faɗi inda har sun shiga cikin yankin darfur na ƙasar sudan kuma a lokacin mulkin idris debi wadda wannan kabila tashi da rassanta daban-daban sun rika taimaka masa a lokacin da yake fada da 'yan tawaye waɗanda mafiyancinsu sun fito ne daga kabilar kar'an hatta shugaban 'yan tawaye na yanzu wato muhammad mahdi ali ya fito ne daga wannan kabilar ta kar'an saboda haka kabilanci yana da tasiri matuka a cikin harkar siyasar kasar ta chadi wani abu mai jan hankali shine yadda kasar faransa wacce ta yi wa wannan kasa mulkin mallaka take amfani da wannan bambanci kuma sabani na kabilanci a cikin kasar domin ganin cewa ta ci gaba da sarrafa albarkatun wannan kasa da suka hada da man fetur ɗin da ƙasar take da shi don haka matukar ana son a kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta cari take da shi sai an samu daidaito wanda zai baiwa muhimman ƙabilun ƙasar ma ƙanana damar taka rawa a cikin fagen siyasa da kuma hana wata ƙabila ta danne wata. ko dai ta hanyar yin dokoki da za su raba wa ƙabilun salon kujeru da mukaman da za su rike a cikin gwamnati ko kuma a yi watsi da ƙabilanci domin baiwa dacewa muhimmanci wanda hakikanin gaskiya a yanayi irin na afirka abu ne wanda zai ɗauki lokaci kafin a isa wajen to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe daidai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sai a ga zama domin a saurari tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan tare da dr abdulkadir mubarak Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana na wannan shekara ta 1442 Hijiriya. Wato 2021 miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma.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 muna cikin tafsirin wannan sura suratul a'ala insha Allahu yau ma za mu dora daga inda muka tsaya a jiya da dare za mu ci gaba cikin yarda Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

za mu sauƙaƙa maka hanya mai sauƙi. فذكر إن نفعت الذكرى saboda haka ka yi wa'azi idan wa'azin zai yi amfani. Sayan zakar da sannu wanda yake tsoron Allah zai wa'azantu wa yatajannabuha al-ashqa mararrabu kuma ya nisanci ta الذي يصلى wanda zai shiga babbar wuta ثم لا يموت فيها sannan ba zai mutu ba a cikinta kuma ba zai zai ba daga nan sai sake masa wani alkawari na biyu bayan alkawarin haddace alkur'ani manzo ba zai manta shi har abada ba sai kuma yake cewa da sannu kuma za mu sanya ka cikin taufiki za mu ɗora ka a kan tafarki wanda wannan tafarki tafarki ne mai sauƙi wanda zai sauƙaƙa maka wajen yin da'awa da yin tablig wannan tablig din ko a furci ne ko kuma a aiki a aikace za ka kirawo mutane ka yi musu tabligin addinin Allah haka kuma a aikace za ka kasance aikin kama in suka gani shi kansa ya ishe su tabligi saboda haka ne za ga duk aikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunna din kenan kaulan wa fi'lan in wani abu manzo ya aikata tabligi ne in wani abu manzo ya furta tabligi ne to wannan Allah ta'ala ya yassare ma manzo wannan abubuwa din saboda haka ne Allah ta'ala ya sanya shi akan wannan tafarki ya kuma yassare masa wannan tafarki to a nan ne ta wannan hanyoyin ne Allah ta'ala yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da al'umma ya kuma tabbatar ya kafa masa hujjoji wanda wannan hujjoji hujjoji ne waɗanda za su kasance a kansu idan sun yi aiki sun yi aiki domin neman gina kawukansu in kuma sun karkace ba su bi ka ba to ka kafa musu hujja domin ka zo musu da wasu saƙonni waɗanda a furuci ka faɗa musu haka ma a aikace sun ga kana aikatawa to wannan wani abu ne wanda shi ma Allah ya wa manzansa alkawari kuma ya ɗora shi akan wannan tafarki ya sa hala masa waɗannan tafarkai na yin da'awa da isar da saƙonsa subhanahu wata'ala saboda haka sai Allah ta'ala yake nuna masa cewa to tun da ne maka wannan to abin da ya kamata kai shine ka tashi kai wa'azi fa zakir Allah ya ce to tun da ne maka haka zakir ka tashi kai wa'azi ka tunatar da al'umma ka yi wa'azi ga mutane da wannan alkur'ani da na saukan maka amma sai ga sharaɗin in ka san cewa wannan wa'azin da za ka yi musu wa'azi ne wanda zai amfanar da su to kuwa su akwai mutanen da za ka yi musu wa'azi kasan cewa za su amfana da wannan wa'azin mutane ne waɗanda za su kasance sun shiga cikin wani hali na tuntuntuni su ji tsoron Allah su amfani da wannan wa'azin akwai wasu lokutan da za ka zo waɗansu mutane ne waɗanda su kansu masu girman kai ne mutakabbirai ne duk abin da ka gaya musu ba za su wa'azantu ba to shi isa Allah ya san mutane waɗanda shi ya halice su shi yasa yake cewa da manzansa safa zakir ka yi wa'azi ka tunatar amma sharaɗin in na fa'ati zikira matuƙar wannan wa'azin zai amfanar da wanda ka yi waɗin to akwai wani abu da zaka gani cewa ko waɗanda suke wa'azi a wannan lokacin masu yin tuntuntuni a wannan lokacin game da abubuwan da aka wa'azantar da su to in waɗannan masu tuntuntuni din za su kasance suna cikin tuntuntunin abin da aka wa'azantar da su wanda tuntuntuni yakan sa mutum daga baya ya fahimci gaskiya ya bita to irin waɗannan sun cancanci a ɓata lokaci a yi musu wa'azi amma irin waɗanda za ka gansu jabbairai ne wato mutakabbirai ne waɗanda duk abin da ka zo musu da shi dariya ma za su yi su wawaitar da abin da kake faɗa su kuma zuciyarsu ta sai ta kasance cikin wani hali na kekashewa wato ba sa jin wa'azi sun zama sun bambu kuma na omiyom irin waɗannan to su waɗannan latan tanfa'uhum zikira wannan irin su wato dukkan wa'an wa'azi da aka yi musu duk wata tunatarwa da aka yi musu ba za ta amfanar da su ba to a nan allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzansa cewa ya yi wa'azi amma da me shi kuma wa'azin da Allah yake so manzo ya yi fa bil Qur'an ne tunda dama Allah ta'ala ya kafin wannan aya din ya fara ne da cewa zai sanar da manzon alqur'ani kuma ya kasance ya sa shi ya haddace shi ba zai manta shi har abada ba to anan da yace ya tashi ya wa'azi to yana nufin yayi wa'azi ne bil Qur'an da wannan alqur'anin da ya sanya shi haddace shi to shine wato akwai wata aya ma da Allah ta'ala yake cewa fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar da alkur'ani ta hanyar alkur'ani za ka yi wa'azi wa za a yi wa sai Allah ce manya khafu wa'i wannan da yake tsoron narkona shi ake wa wa'azi da alkur'ani saboda haka kenan nan ma zaka iya cewa alkur'an yufassiru ba'dahu ba'da alkur'ani yana fassara wani bangare nasa yana yana fassara wani bangare nasa ne saboda haka waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci da Allah ta'ala yake nusar da manzansa yake kuma ainihin tayar masa da wani abu na himma ɗinsa wajen tashi ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi, anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kisoshin rayuwa a tafe. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Qur'ani mai girma ko cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da sanar rastan na shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara maganar kissar ko kuna bacci ne amma lokaci ya yi mana halinsa ba mu ƙarasa ba da yardan Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin shirmu na yau. Amirul Muminina yana kammala karatun ayoyin nan sai halinsa ya ƙara muni sai ya sake karatun wannan ayoyi yana ƙarewa sai halinsa yana daɗa muni daga ƙarshe dai ya suma habba da naf dai suna kallon wannan abin mamaki ne suna kwance a shimfiɗar amma nauf ya kasa rike hawayensa don haka yana ta kuka daga baya sai imam ali salam ya tashi ya kai kusa da wajen kwanciyar habba yana cewa kuna barci ne ko kuma farke daga nan sai habba ya ce ban yi bacci ba ya shugaban muminai idan mutane irinka suna yin haka ina ga mu miskinai kuma daga nan sai imam ali salam ya sunkuyar da kansa ya yi ta kuka sannan daga baya ya daga kansa yana cewa ya habba gaba mu za mu gurfana gaban Allah wata rana kuma babu wani aikinmu da suka ɓoyu a gare shi yana kusa da ni da kai babu abin da ya sha makance shi tsakaninmu da shi sannan ya juya wajen nauf ya ce masa kana barci ne sai nauf ya ansa da cewa babu ban yi barci ba ya shugaban muminai ni ma ina kuka ne saboda halin da na ganka a ciki sai ya ce ya kai nauf idan ka zubar da hawaye saboda tsoron allah gobe kiyama idanunka ba za su yi hawaye ba ya kai nauf babu wanda ya fi daraja a wajen allah kamar wanda ya zubar da hawaye saboda tsoron allah kuma ba don kowa ba ya zubar da su sai don shi kadai ya kai nauf wanda yake son allah kuma duk abin da ya so don shi ne ya so abun kuma duk abin da ya ki don shi ne ya abin to ladansa zai zama gwargwadon aikinsa duk lokacin da ka kai wannan matsayin ka kai gaskiyar abin da ake kira imani da sakankan cewa daga nan sai amirul mu'minin alayhi salam ya wuce habba da nauf ya ci gaba da ayyukansa inda ya fara sallah wacce a cikinta yana addu'a yana cewa ya ubangiji na na so a ce na san haka a lokacin da na gafala daga gare ka ban sani ba ka yi watsi da ni ne ko kuma har zuwa lokacin kana himmatuwa da al'amari na na so na sani a cikin wannan doguwar gafala ta a mafarki na da kuma kurakurai na wajen gode maka menene matsayi na a wajen ka? habba da nawaf suka ce mun rantse da Allah yana ci gaba a irin wannan halin har gari ya waye ƙarshen mu ta yau kenan da fatan Allah ta'ala ya arzuta mu da tsoronsa da kuma zubar da hawa hawaye saboda tsoronsa da kuma gode masa akan nimomin da ba iyaka da yi mana masu sauraro nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sai kuma shirin lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan Adam. Wato shi Adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan to su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zama kenan waɗannan abubuwan guda a da ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan halaccin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kiban nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai ko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi yana taimakawa waɗannan abubuwan suna saukaka sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauki a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin? addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar mutum yana da ciwon kwalsa wanda yunwa tana da dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata abinci cin abinci kai-a kai, to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da shi su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya ɗaure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya taka tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa ruwa wanda ba zai yi mashi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai tafi cikin da abinci sosai sai ya ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin sa yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangoro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan ya doya ko dankali sai mutum ya ɗan cire ka kaɗan kare zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya sallah ballantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu. to ana so ne ko mai mutum zai ci wanda eh, yake sha'awa ya dan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya taɓa zai shiga damuwa ba to zaki eh, abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaki wato nan da nan shi jiki ke sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu karfin yin abubuwa da muke iya kasa yi yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to ne wani lokaci mutane sukan ba da shawara mutane su amfani da shi amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala To dukta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur ma akwai buƙatar hakan sai dai kuma kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko to saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa samu matsala lokacin azumin nan shi zai kama shi sosai zai ta gayyara saboda haka nan za a yi sahuru za a kan kiyayi irin waɗannan abubuwan masu matsa da za su saki shi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin buɗe baki wasu suka yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma aka yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na faɗi da can a kiyaye abin yawan maiko. To za a iya yin amfani da ko shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu to amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a nan kar mutum ya ciki zai take ciki sosai domin in ya ci abinci ya zai kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ke ta daban wanda kuma kaga bayan an gama samuri za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu nauyi saboda haka wasu za ka ga sun fi son masu sha abu ne na ruwa ruwa kamar su ti ko kunu din amma dai duk abin da za a yi karbe a a wuce gona da iri wajen ci din a ɗan kaɗan a cika ɗan ko a sha kaɗan. kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka To masu saurari iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau na kata Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya a nan kuma ni Hassan Barka ke cewa bisalam a huta lafiya. to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai yanzu ga shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na duniya da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa To a kwanakin baya dai aka je karar fashewar wasu abubuwa a kusa da yankin da cibiyar nukiliyar haramtacciyar kasar Isra'ila da ke Dimona take. Lamarin da ya daga hankalin sahaniyawa 'yan share guri zaunan a bangare guda kuma yake a matsayin wani jan kunne ga sahaniyawan musamman firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu kan siyasarsa ta neman tsokana da kuma wuce gona da iri. da kokarin nuna karfi kan wasu kasashe to shirin namu na yanzu dai kan wannan batu ne zai yi dubi don jin menene hakikanin abin da ya faru sannan kuma wani irin sako ne ke cikin hakan musamman ga su yahudawa da kawayensu na yankin to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa 'yan kwanaki bayan gagarumar fashewar da ta faru a kusa da cibiyar nukiliyan isra'ila da ke dimona gwamnatin yahudawan sahuniyan ta yi shiru kan lamarin ba tare da wani ƙarin bayani sosai na a zo a gani ba a ƙoƙarinta na rufe tabarmar kunyan da ta sha daga fahimtar isra'ilawa da suke rayuwa a wannan wajen hakan kuwa ya biyo bayan irin tsoron da isra'ilawan suka shiga ne sakamakon wannan fashewar da ta faru a safiyar ranar alhamis din da ta gabata a yankin nagab da ke kusa da cibiyar nukilin isra'ila ta sirrin gaske lamarin da kafin ka ce kwabo ya yadu ko ina sannan kuma ya sanya yahudawa cikin tsananin damuwa da kuma fargaba to tun dai faruwa da kuma jin karar wannan fashewar yahudawan suka shiga cikin damuwa kan me ke faruwa ne daga ina kuma hakan ta faru sannan daga ina ne tushen wannan gagarumar fashewar da fara dai da dama sun zata wani makami mai linzami ne da aka harbo daga gaza ya fashe a wannan waje amma ba da jimawa ba dai aka yi watsi da wannan labari da kuma wannan yiwuwa na fashewar daga gaza din lokacin da kafafen watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ilan suka jiwo sojojin isra'ilan suna cewa babu wani makami mai linzami da aka harbo daga zirin gaza da ake killace da shi wato dukkanin bayanan da suke da shi bai nuna cewa an harbo wani makami daga zirin gaza to daga nan kuma sai ga rahotanni suna ta fitowa cewa bisa la'akari da irin jiniyar da aka ji tana ta kara a yankin na dimona da kuma sansanin sojin nan na ariel sharon wanda alama ce cewa akwai wani abu mai hatsari da ke fuskantar wannan gurin to jin irin waɗannan kara na jiniya din a waɗannan yankuna waɗanda kuma yankuna ne suke masu mahimmancin gaske da kuma hatsari ga Isra'ila saboda shi wannan yankin na dimona kuwa riga da sani yanki ne wanda yake a nan take harkokinta na nukiliya na wanda take na ɓoye na sirri wanda ta hana kowa zuwa wannan guraren sannan shi kuma wannan sansani na soji na adar sharon wani sansani ne mai girman gaske na soji wanda shi ma yake da muhimmanci to da haka jin waɗannan jiniya na ƙara wannan gurin su gina cewa akwai yiwuwar wani makami mai linzami ne aka harbo daga ƙasar siriya rigila saboda irin kusancin da wannan gurin yake da shi da yankunan shirar musamman tuddan nan na golan to daga baya kuma rundunar sojin isra'ilan da ta fitar da wata sanarwa ta cewa abin da ya faru din shine dai wani makami ne mai linzami da ake harbawa daga ƙasa zuwa sama na sojojin siriya da suka harbo shi da nufin kakkabo ɗaya daga cikin jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila da ke ƙoƙarin kai har-har a wannan wuri a wannan yanki na kasar ta siriya to shine shi wannan makami din ya faɗo kusa da dimonan ba tare da iya iya kakkabo jirgin na isra'ila ba daga nan kuma sojojin yahudawan suka ce sun tarwatsa na'urar sojojin siriya da suka yi amfani da ita wajen harba wannan makami mai linzami a matsayin mayar da martani to kamfanin dillancin labaran Sirri din sana ya ba da rahoton cewa wasu sojojin kasar su hudu sun sami raunuka kana kuma an lalata wasu kayan aikin soji sakamakon harin da isra'ilan ta kawo yankin da miyar da ke bibato kusa da kuma da ke yankin birnin damascus babban birnin kasar to mafi yawa daga cikin kafafen watsa labaran yammaci dai wannan ruwaya ta isra'ilan ita ce suka ɗauka da kuma yadawa in banda jaridar nan ta washington post wacce ta ikirarin cewa akwai hannun iran ma cikin wannan abin da ya faru din don haka akwai kamshin rashin gaskiya cikin wannan martani na isra'ila ko da kuwa abin amince da ruwaya da isra'ila ta faɗi ne in ji ta jaridan wato ta jaridan tana kokanta nuna cewa kamar iran ne ta fara mai da martani akan irin abubuwan da watakila sojojin isra'ila suke yi a suke yi mata a nan kasar Siriya din watakila na irin kai hare-hare kan cibiyoyin da dakarun karajin jihali suke wannan gurin ko kuma irin sojojin isra'ila waɗanda suke taimakawa sojojin Siriya wurin wato masu ba da shawarwari da dai sauransu su ko kuma ma dai alal akalla irin hare-haren da ita isra'ila take kai wa kawarta babbar kawarta wato siriya da kuma dakarun hezbollah a wannan yanki na kasar syria din watakila iran yanzu ta fara mai da martani kamar da ita wannan jarida take nuni da shi bisa ruwarin isra'ila da jiragen yakin isra'ila ne sun yi kokarin kai hari da ruwan bamabamai a wani yanki da ke kudancin siriya da ke makwabtaka da tuddan nan na golan wanda isra'ila take mamaye da shi sai da kuma sun fuskanci mayar da martani ga da kuma barin wuta daga na'urorin tsaron sararin samaniya na kasar siriya to wannan shine ruwayar da ita isra'ila take bayyanawa to idan har wannan shine mafarin labarin don haka ne ta mayar da martani ba isra'ila ba ana ma iya cewa sake kai hari na biyun da sojojin isra'ila suka yi wani sabon hari ne kan siriya kuma da wata kaddamar da yaƙi ne akan ƙasar to sai dai kuma a wajen kafafen watsa labaran yammaci isra'ila ba ta laifi face dai a kullum ita ce mai nasara kana kuma wacce ake ƙoƙarin wuce gona da iri kanta to ko shaka babu akwai wani dalili ko kuma ma dalilai da ya sanya isra'ila take kokarin ruwa a jallo wajen rufe wannan lamari don ko ta kowane bangare ka dubi lamarin hakan yana iya nuni da irin raunin da isra'ila take da shi kuma take ci gaba da yi take ci gaba da fuskanta a kusan kullum a gaban sansanonin gwagwarmaya da take kokarin ganin bayan su da farko dai bisa ruwayar gwamnatin isra'ilan sun yarda da cewa su ne suka fara kai hari sannan kuma sun tabbatar da gazawarsu wajen fada da na'urorin kariyar sararin samaniya na kasar ta siriya duk da irin yadda a kullum suke son nuna fifikon da suke da shi a sararin samaniya suna masu alfahari da na'urorin kariyar sararin samaniya da suke da shi da ake kira da iron dome da kuma david slint da kuma makamai masu linzamin na kariyar sararin samaniya samfurin patriots to amma a zahiri babu guda daga cikin waɗannan makamai nasu da ya iya faɗa da na siriyan wanda ya taso daga kimanin kilomita 250 haka ne ma sanya wasu suke ganin da wuya ma dai a ce shi wannan makamin yana daga cikin irin makamai masu linzami na kariya da ake harbowa don faɗa da makamai ko kuma jiragen sama na makiya face dai daga dukan alamu wannan makami mai linzamin mai cin gashin kansa ne da aka harba shi da ƙasar siriyan don ko da wuya a ce makami mai linzamin da aka harba da nufin fada da jiragen yaki ko kuma makamai masu linzami na makiya ya zamanto zai iya cin wannan dogon zango na kilomita 250 kamar wannan wani ra'ayi ne wanda yake su masana suke tabbatarwa wanda kuma suke sanya shakku cikin riwayar da isra'ila take faɗi kan wannan mutum sojojin sweden da su harbo ko a ce gomomin irin waɗannan makamai zuwa cikin isra'ila din to idan har sun gagara yin eh, kare guda ɗaya kamar wannan to ina ga kuma aka harbo musu gomomi ko kuma ɗaruruwan irin waɗannan makamai masu linzami wanda ku shaka babu hakan ba karamar cutarwa da kuma abin kunya bane ga gwamnatin isra'ilan da kuma kamfanonin kera makamanta waɗanda suke alfahari da irin karfin da suke da shi wanda kuma suke ta kokarin nuna wa duniya cewa sun kai wani matsayi amma duniya dole ne a zo a sayi makamai a guraren su ta da haka wasu masana dai suna da shakku kan wannan ruwaya ta isra'ilan da kuma hakikanin abin da ya faru da dama dai daga ciki sun ki amiyar dama da cewa wannan fashewar da ta faru din wacce ta girgiza gidaje har zuwa arewacin wato yankin ramallah da ke yammacin kogin jordan hakan ta faru ne sakamakon waɗannan makamai masu linzami da aka harbo daga kabo jiragen yaƙi wasu daga cikin mutanen da suke yammacin kogin jordan sun bayyana cewa sun ji irin wannan ƙara wato ƙarar da suka ji din da ya faru din ba su ma taba jin irin wannan karar ba hatta lokacin da ake ga lokacin da isra'ila take kadamar da yakukuwa akan al'umman gaza ba su ba jin irin wannan karfin wato fashewan abu kamar irin wannan ba to isra'ila din dai ta ki karin bayani sosai kan menene hakikanin wannan fashewar shin wannan makamin na kariya na siriya ne ya haifar da wannan gagarumin fashewar ko kuma dai makaminta na kariya na patron ne da ya kokarin kare wato tare makamai masu linzami na siriya din to kuma dai menene yarda da cewa abin da ya faru din makamin kariya ne na siriya hakan ma yana nuna cewa 'yan siyasar isra'ila suna ci gaba da sanya yahudawa da kuma rayuwar yahudawa cikin hatsari sakamakon irin hare-haren da suke kai wa siriya din wanda a halin yanzu wannan martani da siriya ta fara kaiwa yana nuni da cewa dai lamarin ya fara kaiwa bango sannan kuma isra'ila ba za ta iya kare kanta ba daga irin waɗannan mai da martani za ta iya fuskanta daga siriya kuma saurara da kuma kawo ƙarshen abin da mu gabatar muku sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nake ta ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh